إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya tsara raya mu a cikin wannan yammaci na asabar biyar ga watan rajab bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1441 wanda ya daidai da 29 ga watan Fabrairu shekara ta 2020 miladiya Allah ya raya mu a wannan anguwa dutsen kuran gwari ko? eh? fadikwai? to a wannan gari mina a cikin wannan masallaci mai albarka don gudanar da mu'adara mai taken mahimmancin ruko da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah madaukaki yana faɗi a cikin littafinsa yana cewa wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo muku da shi ku yi ruko da shi kuma duk abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ya hana ku daga aikata shi to ku bashi ku bashi gabaki daya kada ku aikata shi sai Allah ce wattaqullah ko ku ji tsoron Allah kenan ku ji tsoron Allah ku bi dokar Allah akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya zo muku da shi ku yi ruko da shi kuma ku bi dokan Allah ku bar duk abin da manzon Allah ya hana ku aikata shi ku nisance shi sai Allah ce inna Allah shadidul iqab lallai Allah mai tsananin ukuba ne in aka bin dokar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi wa bayinsa ukuba da ta dace da su ukuban nan kuwa akwai hissi akwai ma'anawi ukuba in an ce hissi shine wanda ake iya gani akwai kuma ma'anawi ukuba ta ma'anawi shine Allah zai sa maka kunci a zuciya rayuwa ce maka kunci rasa yanda inda zaka sa kanka saboda akwai ukuba ta Allah akan dan adam saboda Allah ya ce wa ma atakumur rasul duk abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi nan ma laysat nafiya ma hiya mausula ina fata an gane duk abinda manzan Allah ya zo muku da shi ku yi riko da shi Allah madaukaki yace falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibuhum azabun alim lallai waɗanda suke saba wa dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi hattara kada wata musiba ta same su au azaba mai raɗaɗi da Allah maɗaukaki shine imamu Ahmad yake cewa shine mutum hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo masa yace a shi ba zai aiki da shi ba shi abinda gargajiya yake akai ko kuma abinda su suka saba ita za su bi to wannan sai ya zama Allah ya yi fushi da shi sai ya halaka ya fada ya shirka ta wannan dalili Allah ya fushi da shi a duniya Allah ya fushi da shi a lahira Allah madaukaki yana cewa fasamsik billabi uhiya ilayk innaka ala siratin mustaqim umarni ne kayi ruko da abinda aka yi wahayi zuwa gare ka ni aka yi wahayi zuwa gare ka qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinni فقالوا إنا qur'anan ajaba kenan ƙur'ani aka yi wahayi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam Allah ce fastamsik billazi uhiya ka kayi ruko da abin nan da muka yi wahayi zuwa gare ka inna ƙur'an, ya yahdi lillati hiya aqwa wannan ƙur'ani yana shiryarwa zuwa ga tafarkin da yake shine mafi daidai kaga Allah ya ce wa manza Allah yayi ruko da abin da aka yi wahayi zuwa gare sa sai Allah ce wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wannan qur'anin da aka yi wahayi zuwa gare ka tunatarwa ne gare ka kuma tunatarwa ne ga al'ummanka wa sawfa tusalun nan da kai da al'ummanka za a tambaye ku dangane da wannan qur'ani واسأل من أرسلنا من رسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون كتنبي وأن مك جبانك دجتشين أنبا ومو mun sa musu wani Allah koma bayan Allah da ake bauta masa kaga sai ya nuni cewa ni da kai za a tambaye mu akan Qur'ani da Sunna saboda me manzon Allah sallallahu alaihi a cikin ruwayan Bukhari da Muslim ya ce ala harfu tanbihin wa tawkidin inni u'titu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu ku saurara ni manzon Allah sallallahu alaihi an bani ƙur'ani da kwatankwacinsa tare da shi shine mai sunna ina fata an gane shine sunna saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya faɗi daga san ransa duk abin da kuka ga ya faɗi ba komai bane face wahayi ne aka yi masa Amr ibn al-As Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma yace nazo na samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nace ya ma'aikin Allah in rubuta duk abin da kake furutawa a cikin fushi da cikin walwala a zaman gida da halin tafiya a wajen yaƙi a ko'ina sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya nuna bakin sai ce la ya kuruju min haɗa illal haƙ ba abin da ke fitowa daga nan sai sai gaskiya sai ce oktubu ka rubuta shi kaga waɗanda suke jahiltan sunna suna cewa ai ba yi umarni da rubuta sunna ba ko to ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da tadwinin sunna tun a zamaninsa zai iya kawo maka shubaha? cewa ai manzo Allah ya ce a hadisin ingantacce wanda Bukhari da Muslim suka rawaito man kataba anni hadith ghayr alquran falyamhu wanda ya rubuta hadisi daga gare ni in dai ba qur'ani bane ya goge ko ne ka maka shubha da wannan hadisin wannan farkon musulunci ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoro kada a hada hadisi da qur'ani a karanta hadisi da sunan ne qur'ani da qur'ani ana karanta shi yutla ko tilawatan yutaqarrabu biha ila Allah zulfa ana karanta shi na tilawa da ake neman yardan Allah tilawa ake yi shi kuwa hadisi yuqra wa yuta'abbadu bi qira'atihi wa tamassuk bi ana karanta shi ibada sannan ana ruko da abin da ya karantar ko kaga karatun hadisi ba ɗaya yake da Qur'ani ba a'a karanta shi da tajwidi ina fata an gane Abun nufi yanda ake karanta ƙur'ani ake samun lada a kansa ba ɗaya bai so kada wani ya zo ya ɗauki hadisin ya karanta ta da nufin ne ƙur'ani shine dalilin da ya sa manzo Allah ya faɗa haka sai abdullahi bin amr bin al ya ce to ya ma'aikin Allah sai ya ce eh wancan lokacin da na hana ku tsoron da na ji kada ku cakuɗa ƙur'ani da hadisi kaga yanzu an warware yana nuna maka muhimmancin ne hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen kulawa da shi shi sa manzon Allah sai ce a rubuta shi kuwa Abu Huraira har da cewa yake yi har yake cewa ni a cikin sahabban manzon Allah babu wanda yafi ni yawan hadisi in ba Abdullah bin Amr al-As ba li'annahu kana yaktub wa ana ahfaz yace saboda shi Abdullah bin Amr al-As yana rubutawa ne ni kuma hadda nake yi abu huraira yana ganin abdullahi bin amr bin al ya fi shi yawan hadisi amma bi tatabbu'i wal sai aka gano abu huraira ya fi abdullahi bin amr bin al yawan hadisi kamar yadda imam ahmad ya tattaro a cikin musnad nasa saboda a cikin musnad ya tattaro hadisai guda dubu talatin biduni takrir amma bi ya hadisai dubu arba'in imamu ahmad ya rawaito a cikin wato musnad nasa wanda ɗansa waye abdullahi bin ahmad bin hanbal da kuma hanbal ɗansa ina fata gane yana da ɗa hanbal yana da ɗa abdullahi sannan yana da ɗa salih salih shine babban ɗansa amma abin da ya sa bai shahara a fagen ilimin hadisi ba ya fi shahara a fikihu saboda shi ya yada fikihun babansa shi kuma abdalla yasa dalilin da yasa ake kiran wato imamu ahmad da suna abu abdullah saboda ɗansa abdullah shine yayi tadwinin sunna na musnad nasa shi ya rubuta ta da umarnin baban baban ya karanto musu shi yake rubutawa saboda lokacin da Ali bin Madini ya samu matsala wajen neman yaddan su ma'amun a lokacin ayyamul mi'ina ai ya dawo yana cewa alkur'ani makhluk yana fata an gane dalili saboda a kyale shi saboda azabar da ya sha har imamu ahmad yake ce mai ne wai waye zai yi riko da sunna in ni da kai ba mu ruko da sunna ba azima kenan yake nufi sai yace saboda ina jin tsoro mutane wahalar da ake bani hadisan da na haddace a zuciyata ya bace na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ta zan yi tawili to da Ali bin Madini ya tsaya akan tawili da Imam Ahmad zai ci gaba da amfani da ruwayan da malaman hadisi suke kira mudabbaj mudabbaj shine ruwayatul aqran qarinun an qarinihi aboki na fagen ilimi idan ka rawaito ruwaya daga wajensa malaman hadisi suna kiransa mudabbaj sai imamu ahmad ya ce wa ɗansa duk wata ruwaya da ya rawaito daga ali bin madini ya shafe ta saboda ali bin madini a lokacin ya je yana neman kan a wajen wato ma'amun da kuma Ahmad bin Du'ad al-Mu'tajili saboda shi ne aka sanya shi ya zama Chief Justice na haka ta musulunci a wannan lokacin sai dinga azabtar da malaman sunna muhallin shaida a ciki shi yana ganin cewa Abu Huraira na ganin Abdullahi bin Amr bin al-As ya fi shi yawa amma bi tatabbu wa suqra sai aka gano cewa shi Abu Huraira ya fi shi yawan hadisai ina fata an gane kamar yadda imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa to muhallin shahid a ciki shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da mahimmanci kaga ali bin madini ce yana jin tsoron me wahalar da za a bashi kada sunnan da ya haddace a zuciyarsa ta wace ali bin madini malamin imamu bukhari ne shi kuma ɗalibin imamu ahmad ne ali bin madini imamu al-bukhari da kansa yace mastasghartu nafsi illa inda ali bin madini yace ban taɓa rena kaina a fagen ilimin hadisi ba sai da na zauna a gaban ali bin madini yana karatu na san ban sai komai a ilimin hadisi ba amma kaga kaga mutane duk duniya an san imamu al-bukhari amma ba kowa ya san ali bin madini ba sai ɗaliban ilimi ko ina fata an gane to kaga wato ɗaukaka daban kuma me ilimi ne daban Allah ana samun mutum ya samu ɗaukaka sa'annan kuma ana samun mutum ya samu ne yana da ɗaukaka yana da ilimin ana samun mutum kuma ba yi da ɗaukakan amma yana da ilimin amma shi wannan matsalan to muhimmancin ruko da sunna ya sa Allah ya tattali mazaje wanda za su yi wa wannan sunnan hidima shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisin irbat bin sariya wanda imamu tirmidhi da imamu nasa'i da imamu ibn majah da imamu abu dawud da imamu ahmad da imamu hakim a cikin mustadrak nasa sun rawaito hadisi wannan hadisi isnadi ingantacce ruwayan da zan kafa mana hujja da shi shine ruwayan imamu ahmad a cikin musnadinsa ishaq bin rahuya yana da musnad nasa ina fata an gane amma ba kowa ba bane ya san musnad na ishaq bin rahuya kamar shi matsalan kamar imamu abu hanifa shi ma yana da musnad imamu abi hanifa amma ba kowa ya san sa ba kamar imamu shafi'i shi ma yana da ne musnad na imamu shafi'i amma ba kowa ya san sa ba sai ɗalibai da suke da ido a ilimin hadisi ina fata an gane kamar kuma al-humaidi ne shi ma yana da musnad ina fata an gane so yake cewa wa'azana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba'da salati ghadatin maw'izatan wajilat minha alqulub manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana wa'azi wa'azi wanda ya girgiza zukata wa zarafat minha al'uyun idanuwa sun zubar da hawaye bayan sallan asubahi qala rajulun minna sai wani mutumi a cikin mu sai yace كأنها موعظة مودع فعاهد إلينا كي كاشي ونن وأزيني نبنقانا كي منا لذاك وسيا زوا قريم يا مائكم الله سيما زان الله صلى الله عليه وسلم يتشي أوصيكم بتقوى الله عز وجل سيفارا تقوى يتشي na hore ku da jin tsoron Allah kaga a wancan ayar da Allah ce wa ma atakumur rasulu akhuduhu wa ma nahakum anhu fanta sai ce taqullah ko kaga manzo Allah ya ce me a ji tsoron Allah sai ce saboda jin tsoron Allah ita ce wasiyar mutanen farko da wasiyar mutanen karshe Allah ce wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah mun yi wasiya ga mutanen farko Sune ne alul kitabi al-yahudu wan nasara da kuma al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku ji tsoron Allah sai ce wasam'u wa ta'a ku ji ku yi biyayya dawa ga shugabanninku ina fata an gane wasam'u wa ta'a wa in 'abdan Habashiya kai koda bawa ne bakin fata me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalma idan ka zauna da larabawa ko jajaye za ka sani saboda farin mutum yana ganin ko a kan bukin fata ina fata an gane to sai manzo Allah ce ko da bakin fata ne Allah ya ɗaura shi a kanku ku al'ummata ina fata an gane khususan larabawa bi sifa khassa bi sifa amma al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da bawa ne aka sa kaga bawa ai yana da kaskanci a idan mutane ko to Allah ya sa ya zama jagora ku ji ku yi masa biyayya saboda haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin ahore ku da bin sunnata da kuma Sunan khalifofi na shiryayyu ahadiyina min ba'di masu shiryarwa bayana kenan dole addininka sunanka ta yi daidai da na manzan Allah da na sahabbai ina fata an gane saboda ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin abin shi wannan matsalan yayi daidai da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da na sahabbai me yasa saboda Allah ce wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan sai Allah ne radiyallahu anhum wa radu an wasabiquna alawwalun marjayan farko min almuhajirina wal daga cikin wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina sannan wal da kuma mutanen madina sai Allah ce wallazina da kuma waɗanda suka bi su wannan ضمير يعود إلى من الأنصار والمهاجرون عندنا مثلا سوني وأن سك بي الأنصار والمهاجرون بإحسان إحسان تنشيني الدين كي يدي دي ناسو أبعد جوانا مثلا سيتي رضي الله عنهم ورضوا عنه su sahabai Allah ya riga ya yarda da su to waɗanda alladina tabauhum bi ihsan sayarda anhum Allah azza wajal Allah zai yadda da su saboda sun riga sun bube tafarkin sahabbai da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas da kuma Muawiya bin Abi Sufyan wanda Imam Hakim ya fitar da shi a cikin Mustadrak nasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace iftarqat al-yahud ala 71 firqa وافترقت النصارى على سنتين وسبعين ثقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة أو على ثلاث وسبعين ملة سيتي كلها في النار إلا واحدة قيل وما هي يا رسول الله قال هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي شنو مؤلف شايف yahudawa za su rabu kashi saba'in da ɗaya nasara kiristoci kenan za su rabu kashi saba'in da biyu al'ummata za su rabu kashi saba'in da uku dukkansu an wuce ne a wata ruwaya ya ce sintaini wa saba'ina finari illa wahida saba'in da biyu ɗan wuta ne banda guda ɗaya kila wa ma hiya ya rasulullah aka ce wacce ce sai ya ce hiyal jama'a sune al hadisin abdullahi dan mas'ud ne ce ma wafaqa al haqq walau kunta mufradan abinda ya daidai da gaskiya ko da kai kadai ne to sai ɗaya ruwaya sai ta ce misla ma ana alaihi yau wa ashabi su ne wanda suke kan kwatankwacin abinda ni da na muke a kai kenan addinin ka sai yayi kama da me sai yayi kama da wanne na manzan Allah da wa sahabbansa saboda abin da manzan Allah ya karantar da sahabbansa shi suka yi riko da shi bayan rasuwarsa shi suka dabbaka ba su saba wannan karantarwar ba ina fata an gane to kaga anan manzan Allah yana nuna mana muhimmanci sai ce alaikum bi sunnati ko na hore ku da bin sunnata sai ce wa sunnatil khulafa ar-rashidin da kuma sunnan khalifofi na shiryayyu masu shiryarwa bayana sannan ga hadisin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace iktadu bil ladaini min ba'di ya'ni abi bakr wa umar ku yi koyi da mutanen nan guda biyu da za su zo bayana su waye suka zo bayan manzo Allah ina baka dawa da umar yace ku yi ruko da sunnan su kaga har ila yau yana nuna maka al-khulafa ar-rashidin ko sai ce almahdiyin masu shiryarwa tamassaku biha ku yi riko da ita wa abu alaiha bin nawajib ku kama shi da tiraman haƙoranku duk abin da ka sa shi a tirman haƙorinka ka ciza zai iya fita ba zai iya fita ba ana nuna maka mahimmancin ne riko da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gani shi sa imamu auza'i imamu ahli sham ya girmi imam malik da shekara biyar saboda an haife shi shekara ta tamanin takwas bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko imamu darul hijira an haife shi shekara casa'in da uku bayan hijira aga tazaransu shekara biyar ne ko imamun lalaka'i a cikin sharh usul itikadi Ali sunnati wal jama'a ya kawo a cikin mujallaji na biyu da yake kawo aqwalu imani abi wato al-auza'i sai ya ce isbir nafsaka ala sunna waqif haythu waqafa alqawm wa qul bima qalu wa kuf amma kafu wasluk sabila salafuka salih fa innahu yasi'aka ma wasi'ahu yace isbir nafsaka ala sunna ka hakurantar da kanka akan sunna wato sunna ga sauki ga lada ina fata gane ga biyan bukata kuma ba wani wahala ya ce to duk abin da aka ce ma suna ne rike shi gam kakkabi wanda ba shi ba sai ce waqif haythu waqafa alqawm ka tsaya inda waɗannan mutanen suka tsaya ya'ani as-sahaba yana nufin sahabbai saboda duk abin da aka ce in aka ce wannan sunna ce suna rike suna ruko ne da shi gam ba sa wasa da shi shi sa wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zai aikata wani abu sai ya boye saboda ne sabai in sun gani za su ne za su aikata shi dalilin da ya sa abdullahi Ɗan umar Ɗan khattab kenan yake idan zai yi ba haya sai ya sa raƙuminsa a gabansa ko bawali sai ya fitsari ko da yana kallon gabas ne dalili saboda ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ruwayan Bukhari da Muslim yace la tastaqbilul qibla bi gha'ibin wala bi baulin wala tastabdiluha sai ce walakin sharriqu aw gharribu abu ayyub al-ansari yace fa qadimna ash-sham fa wajadna al-marahida qad buniyat nahwa al-ka'ba sai ce naqdi hajatana wa nansarifu anha manzala ce kada yi ba haya ko bawali ana kallon alkibla ko a juya wa alkibla baya walakin shariku aw gharibu ko dai ku kalli yamma wato arewa ko kudu amma kada ku kalli yamma shikenan Abdullahi dan Umar ya hau saman ɗakin ƴar uwarsa Hafsa inji Umar bin Khattab yana mata gyara sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayan gida amma yana fuskantar alkibla sai ya fahimci cewa ai hanin nan idza kana bainaka wa baina alqibla shay'un yasuruk fala haraj kaga a ina ya fahimci wannan ai sai da ya hauko amma ammatu sahaba suna ganin me baya halatta amma shi abin da ya fikun da ya gano ai manzo Allah shi ne a wani waje a boye ko to da a fili ne ayin sabai suka gani za su ce oke hanin can da manzon Allah ya yi hani ne wanda yake wato in akwai wani abu tsakaninka da alƙibla yana suturta to babu laifi za ka yi to kaga saboda mahimmancin ruko da sunna da sabai suke shi sa lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi ake tarawihi a dare na uku sai ki fitowa dalili tsoron kada Allah ya wajabta ne tarawihi dan kuma ya wajabta za iya kaga ba za iya ba to shi sa sai manzan Allah ya ji tsoro sabai suka cika masallaci da gari ya waye suka ce ya ma yake Allah zai ce na san da zaman ku a masallaci amma dalilin da ya sa na ƙi fitowa saboda ina tsoro kada a wajabta muku kuma ku gagara kulawa da shi shi za na ƙi fitowa sai da ya fahimci wannan ya fahimci wannan sunnan sannan kuma ya fahimci wannan ka'idar da malaman usul suke amfani da ita alhukumu ya duru ma'a yi wujudan wa adama hukunci na gudana tare da illansa in an samu illar to hukuncin na nan in babu illar ya gushe dalilin da ya sa manzo Allah ya ki fitowa shine ne kada tsoron kada a wajabta ne tarawihi to manzo Allah ya bar duniya Allah ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan kaga yanzu kenan zalatil illa ko illar da ake jin tsoro ya gushe shine cewa za a wajabta tunda Allah ya riga rufe hukunci ko shine sayyidina Umar ya raya take kenan kaga bata zama bid'a ba kenan ko saboda ya gano ya fahimci fikihun da ya sa za Allah ya hana to kaga wannan yana nuna maka muhimmancin ruko da sunna yanda sahabbai suke bin diddigi ɗaya bayan da to shi sa imamu auza yace yace wa kif haythu waqafa alqawm ka inda wa'annan mutanen suka tsaya dan law kana khairan la sabaquna ilayhi inda alkhairi ne da sun riga ma'aikata shi sai yace wa qul bima qalu duk abin da suka faɗi in dai akan sunna ne kai ma ka faɗi kai shakka sai ce wa ku amma kafu ka kame a akan duk abinda da sahabbai suka kame ba su yi ba to ba addini ba ne da addini ne da ta riga mu yi saboda ruko da me sunna da suke da shi sai ce wasu sabila salafuka salih ka bi tafarkin magabatanka na kwarai sai ce fa innahu yasi'aka ma abin abinda ya wadatar da su har Allah ce ya yarda da su kai ma in kai Allah zai yarda da kai wannan magana ta Imam Auza'i ta yi kama da irin maganan da Umar bin Abdul Aziz ya faɗi yanda Imam Ibn Qudama ya fitar da shi a cikin littafin sa Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rashad yake cewa isbir nafsaka ala sunna kaga duka dai suna maganan ne yin hakuri akan ne sunna sai ce waqif haythu waqafa al-qawm ka tsaya inda wa'annan mutanen suka tsaya ya'ani ne as-sahaba an gane sai ce fa innahu ma'an ilmin waqafu duk abin da safai suka tsaya akai to da ilimi ne da molan ka ba manzala ne ce ayi ko manzala ce bari yace a bari sai ce wa bi basarin nafidin tafu da basira mai hangen nesa suka kame suka kin wani aiki duk abin da kaga sabai ba shi ba ko ba addini ne dan da addini ne da me san aikata shi yana fata an gane kaga wani zai iya jefa ma shi ba ai ma ai bid'a ce saboda me gashi nan ai sayyidina Umar ya ce ni'matu bid'atu hadhihi ko ya ce a'a kalman bid'a da yayi amfani da ita anan nisbi ne lugawi yake amfani da ita ba shar'i ba saboda me albid'atu shine me a lokacin shine as-sabiqu bila shay wanda ya gabaci ta ba wanda ya gabace shi badi'us samawati wal ard wanda ya kago halittar sama da ƙasa akwai wanda ya riga Allah kaga babu to shine abinda sayyidina Umar yake nidi a cikin sabai ba wanda ya riga shi raya wannan sunnan shine na farko tunda sunna bakar ne na farko bayan ko ina fata an gane da ya rasu kaga yana da zaman da zai raya amma shi sai na Umar sai ya raya wannan sunna saboda ai ibada ce wanda an yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bid'a ne ai da manzon Allah ba zai yi ba an gane kaga wabi basarin nafidin kafu abin ji matsalan haka wato Umar bin Abdul Aziz zai faɗi to anan yana nuna maka muhimmancin ruko da sunna shi sa wato magabata suke kwaikar da junansu a kan suna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Abu Huraira rawil Islam wata rana ya ga mutane sun saki jiki a cikin kasuwa suna ta hada-hada na kasuwa sai ce kai jama'a ina kuke ga gadon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana rabawa ba za ku zo ku yaki rabon ku ba to mutane sun ji an ce gadon manzala kaga kowa na da haƙƙi kenan ko sai suka rugo ru suna zuwa kawai sai ya zauna sai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sunna kenan ko mutum ne sunna yana nuna wa mutane ne muhimmancin ruko da ne sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi sa Abdullahi dan Umar da Abu Huraira a lokacin Idi sukan shiga kasuwa da kwanaki guda uku na ayyamu tashriq ko ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillahi ta'ala ko rana ne wanda ko a ina kuna titi ranar idi babban sallah ko ana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd haka za a yi kuna tafiya ko a ina kana kasuwa ne kana tafiya ne a titi kana ina ne mutlaka kenan sai suka ga mutane sun sha'afa sai su shiga cikin kasuwa sai su kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd sai mutane su dauka sun tuna mutane ne sunna tawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ne kenan sunna kaga yanda suke tuna wa juna ne yin ruko da muhimmancin ruko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda yake ruko da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taɓa tadewa ba haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harani Ad-Damashqi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yake cewa إنما يرفع درجة الإنسان على حسب تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي أن adam yana ثامن أو ne gwargwadon ruko da sunansa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yawancin malaman da zaka ji sunayensu a duniya zaka ga saboda sun yi ruko da sunnan manzo Allah ne sai suka daukaka to ni da kai yau idan muna neman daukaka to sai mu ruko da sunna wannan in muna neman kaskanci in muka bar sunna to Allah zai kaskantar da mu hadisin Abdullahi dan Umar dan Khattab ruwayan da Imam Hakim ya fitar da shi a cikin Mustadrak nasa yake cewa waju'ila dhullu was wasu ala man ala man khalafa amri ya ce an sanya kaskanci kankanta ga duk wanda ya saba wa doka na in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi sa idan ka ga mutum baya riko da sunna sai ka ga Allah ya wulaƙanta shi ba a ganin shi da kima amma duk wanda ka ga ya yi riko da sunna zaka ga Allah ya sa kwarjini na sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa a ɗabi'unsa har a idan mutane shi sa in ka ga malamin sunna wanda ke riko da sunna sai ka ga mutane na girmama shi me yasa saboda yayi aiki da me umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga Allah ya bashi waraka ya bashi daukaka ya bashi kima da daraja a idan mutane Abu Uthman an-Naisabur kamar yadda Imam Ibn Taymiyyah ya fitar da shi a cikin littafinsa al ko kuma alfarku farqu baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaytan da ya kawo wannan asari daga Abu Usman an-Naisaburi yake cewa man ambara sunnata fi nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil wa man ammara al fi nafsihi قولا وفعلا نطق ببدعة استنباطي تتي لأن الله عز وجل يقول وإن تطيعوه فاهتدوا ko wa ma ala rasuli illa illa al-balagh al-mubin kaga mafhumul mukhalafa ya dauka yace man ammara sunnata fi nafsihi qawlan wa fi'lan duk mutumin da ya raya sunna a karan kansa a maganansa a aikinsa nafaqa bil hikmati duk lokacin da zai magana zaka ga maganarsa akwai hikima a ciki yace wa man ammara al-hawa fi nafsihi duk wanda ya raya san rai a zuciyarsa qawlan wa magana da aiki nafaqa bi bid'atin duk lokacin da zai magana zaka ga bid'a ne ke fitowa a bakinsa kawai bid'a ne ke fitowa yana aman bid'a sai yace kaga istinbati yayi daqiq sai ce li anna Allah azza wa jalla saboda ai Allah mai girma da buwaya yace wa in tuti'uhu tahtadu in kuka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya za ku shiryu mafhumul mukhalafa ya dauka yayi istibati anan ai wa in tukhalihu wa in tukhalifuhu tadillu in kuka saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku bata sai ce wa ma ala rasuli ba komai ke kan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam illa albalagul mubin sai isarwa ko bayyananne kaga wannan yana nuna maka asari ingantacce wanda imamu ibnu abi shayba ya fitar da shi a cikin musannaf nasa imamu nasiruddin albani ya tabbatar da ingancinsa daga abdullahi bin abbasin yake cewa takaffala allahu liman kara qur'ana wa amila bima fihi Allah ya fi duniya wala la yashqa fi al-akhirah thumma radiyallahu ta'ala anhu anhuma qawluhu ta'ala fa imma ya'tiyannakum minni hudan taba ittaba'a hudaya فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا ونسيتها وكذلك اليوم تنسى عبد الله بن عباس ترجمان القرآن yayi istinbati daga wannan aya yace duk mutumin da yayi ruko da Qur'ani da kuma sunna yayi aiki da su to Allah ya ɗau nauyin mutumin nan Allah ya dilla fi duniya wannan mutumin ba zai taɗe ba zai yi asara ba zai kada a duniya ba wala yashqa fil akhirah kuma ba zai taɗe a lahira ba thumma tala radiyallahu anhu qawluhu ta'ala sai Abdullahi ibn Abbas ya karanto fadan Allah madaukaki imma ya'tiyannakum minni huda duk lokacin da shari'a ta tazo muku inji Allah ba a hudaya duk wanda ya bi shari'a ta ba zai bata ba a duniya wala yashqa yani fil akhirah kuma ba zai tabe ba lahira wa man a'rada an zikri duk wanda ya kawar da kansa daga bin dokar Allah shine zikiri anan Allah ce fastamsik bil ladhi uhiya ilayka ba innaka ala ne siratal mustaqim sai ce me wa innahu la zikrun laka wa liqawlik to man a'rada an zikri inna lahu ma'ishatan banka duk wanda yake bin sunna yake bin qur'ani da sunna to yana da rayuwa mai kunci wa yau yawmal qiyamati a'ma a duniya yana da rayuwa mai kunci a lahira zamu rufe mai ido zamu da shi makaho kala rabbi lima hashartani a'ma wa qad basira ya allah zai ce me yasa aka ta da ni makaho a lahira a duniya kuma ina gani sai Allah ce a na atatka ayatuna fanasitaha yanda ayoyinmu suka zo maka kamanta ka yin aiki da su wa kazalika al-yawma tusa haka yau kai ma zan manta da kai a wutan jahannama a tafi da shi ka gane shine wattaqullah ko ku ji tsoron Allah inna Allaha shadidul iqab lalle Allah yana da tsananin ukuba a wajen in aka ki sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ke faruwa ga al'umma musiba da bala'i ga umarni da manzon Allah ya bada a yakin Uhudu manzo Allah sallallahu alaihi ya zabi mutane 50 ya sa su a Jabal roma ko ya bada shugaba yace koda Allah ya ba mu nasara kada ku sauka koda kuma Allah ya ba mu shirkai nasara akan mu suna daukan mu kamar yanda shirwa yake daukan dan tsako har ku sauka daga inda na daura ku ku tsaya anan kaga umarni ne ko wannan umarni ne kenan ko shi kenan a farkon yaki sai Allah ya ba mu'minai abinda suke so shine min bade ma arakum ma ko an ya nuna muku abinda kuke so shine azzafar nasara ko aka kada ka mushrikai suka ta gudu Wa an ce sai suka ji ana kwasan ganima sai mutane 40 suka ce kai ga mutane ga musulmai yan uwanmu na kwasan ganima ku zo mu sauka sai shugaban su jagoran sai ce kab ku manta maza Allah ya ce kada mu sauka suka ce a'a yana nufin dan ya karfafa mu ne tunda yanzu ana abin nan ba laifi za mu iya sauka sai mutane 40 suka sauka wannan umarnin waye manzo Allah ko ba bada umarnin manzo Allah ya bada umarnin da suka sauka mushrikai su kuma akwai kashi na biyu da suke bayan Jabal Ruma da ya hana su zagayowa saboda ganin wa'annan gwanayen guda hamsin sai suka ga to mutane arba'in sun sauka sora mutane nawa goma sai suka samu dama sai suka zagayo suna zagayowa sai aka sa musulmai a tsakiya wa'ancan da musulmai suka kada su sai suka juyo wa'annan kuma gashi nan suna zuwa sai aka sa musulmai ame a tsakiya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga sayyidina Bakar ga Umar ga Uthman ga sauran sahabbai bala'i yayi bala'i duk sahabbai sai da suka gudu haka sayyidina Bakar yace yace hanni sai da na gudu saboda bala'in musibar da ke wajen aka fasa manzan Allah kai aka karya mai haƙorinsa na sama da na ƙasa shi ya ba da umarni aka saba amma da musibar ta zo ta tsaya a kan waɗanda suka saba ba ne sai da ta shafi waɗanda ba ruwansu wannan shi ne sunan Allah ka duba mutanen annabi Musa da Allah ce su shiga ardul muqaddasati allati kataba lahu ko me suka ce ya Musa lan kulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun ko haka suka ce ba za mu je ba da kai da Allah ka kuje ku yaki mu ba za mu yi ba doka ce ko annabi Musa ya bada ko haka ne ko ba ga ba to shikenan sai Allah ce fa innaha muharramatun alaihim 40 sana yakihuna fil ard saboda sun kibin dokan annabin Allah sai Allah ya hana su ganin garin ma sai da suka yi shekara 40 sun kasa gano hanyar garin a cikin mutanen fa akwai annabi Musa fa shi ya bada umarni aka saba umarnin amma da hukuma ta zo ba a kansu kadai ba sai da ta shafuwa annabin Allah to shine abin da ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Uhud shine shi ya bada umarni amma aka me aka saba umarnin bala'in yazo bai tsaya akan mutane 40 ba sai ne ya shafi kowa da kowa a nan ne aka kashe mutane saba'in daga cikin sabai akwai hamza sayyidu shuhada a nan aka kashe shi Musa bin umair a nan aka kashe shi amru bin jamo a nan aka kashe shi anas bin Nazar a nan aka kashe shi manzo Allah ya yi kuka yi bakin ciki saboda ne umarni ya bada aka saba dokansa shine falyahzari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun kada wata musiba ta same shi to kaga wannan musiba ta same su ko abin ji matsalan kaga wannan musiba ta same su to idan aka kibin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka Allah ke jefa al'umma cikin musiba hukunci da damuwa saboda sun kibin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda daman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa aya magana daga sirransa duk abin ne fadi wahayi ne Allah ya masa to tunda wahayi ne kaga doka ne na waye na Allah kenan ko idan ka saba manzan Allah ka saba wa Allah wa man yuti'ir rasula yaji ata Allah ko duk wanda yayi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya yayi wa Allah biyayya mafhumul mukhalafa wanda ya saba wa manzo Allah ya sabawa Allah sai ga hadisin Imam Muslim sai fito da maganan fili yace man ata'ani faqad ata Allah sai ce wa man asani faqad asa Allah duk wanda ya mun biyayya ya ma Allah biyayya duk wanda ya saba mun ya saba wa Allah ina fata an gane to yanzu duk inda kaje an ce maka sunna ce wannan ya kamata ka yi wasa da shi? ba kamata ba ga hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito hadisin Abdullahi dan Umar da ɗansa Bilal yana da ɗa Bilal ibn Umar shi Abdullahi dan Umar to a zamanin Sayyidina Umar yana hana mata shigowa masallaci saboda mata sukan dan yi kwalliya har wa'ansu su dan sa turare ruwayan Abu Dawud da yazo da shi a karkashin hadisin a karkashin hadisin sauban maulan nabi sallallahu alaihi wasallam da imam abu dawud ya kawo shi akan cewa ayyuma mamra'atin istafarat fa marrat ala qaumin liyajidu rihaha fa hiya zaniya wannan hadisin sauban ne ya rawaito sa maulan nabi sallallahu alaihi wasallam to sai abu dawud ya kawo ruwayan abu da abu huraira a ƙasa abu huraira sai ya tsaya a bakin masallaci idan ya gama ta ta fito ta sa turare sai ce je ki wankan janaba faqad zanaiki ina fata an gane to Umar dan Khattab radiyallahu anhu yana hana mata duk da wancan ruwayan Abu Dawud ya ce bai inganta ba wancan ruwayan Abu Huraira bai inganta ba amma wancan na Sauban hadisi ne ingantacce ina fata an gane to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kada a hana mata zuwa masallaci to sai da Umar sai ya hana su dan wannan dalilin kaga saddu zari'a kenan ko shikenan sai maman bilal ibn umar dan khattab za ta fita ta je masallaci sai bilal ya ce mama ba kakana umar ya ce a daina zuwa masallaci ba shi kuma abdullahi dan umar yana wurin kowa ya sa abdullahi dan umar da ruko da me sunna sai ce ya bilal ya kai bilal faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala la tamna'u ima Allah masajid Allah ku saurara kakku hana mata zuwa masallaci in sun ce za su sai bilal yayi kushi yace wallahi la namna'annahun na rantse da Allah sai mun hana su zuwa masallaci kan ga yanzu yana fighting akan maganan wa kansa kenan ko Umar dan Khattab sai Abdullahi dan Umar kamar yanda rawun hadisin ya faɗi Imam al-Bukhari yace fasabbahu ibnu Umar sabban sayyi'an sai abdullahi ɗan umar ya zagi ɗansa bilal zagi mummuna lam yusma minhu qat tun da yake ba taba ji yayi zagi irin wannan ba sai ya ce kakanka umar bai isa ba yanzu ya rena babansa ne eh magana manzo da da sayyidina umar wanne fi daraja ta ji dalilin kenan ba wai ya rena kakan ba ya rena babansa bane saboda yanzu mahimmancin ruko da ne sunna sai ce kakanka umar bai isa ba me yake so ya nuna masa ne mahimmancin bin dokanwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya kamar yadda Imam ibn hajar ya kawo a karkashin wato sharhin wannan hadisi wasu malamai suka ce har ya mutu ma bai ƙara bilal magana ba yace wasu suka ce yayi wata uku baya yi wa ɗansa magana ya mai hajuru saboda ya ce mai manzan Allah ya ce shi kuma ya ce sai sun yi abin da sayyidina Umar ya ce me yake so ya nuna maka muhimmancin dunwa manzan Allah kaga nan ba rena Umar yayi ba a yana so ya nuna wa yansa ne muhimmancin bunwa in manzan Allah ya faɗi magana akwai maganan wani da za a kalla a duniya babu haka maganan hadisin ingantacce Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi dan Mas'ud yace inni ara an-nas sayuhlakun yace kai jama'a ina ganin mutane za su halaka yau a duniya aqulu lahum qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ويقولون قال أبو بكر وعمر yace ina cewa mutane a duniya manzo Allah ya ce sai su zo suna ce min ai sayyidina Abubakar ya ce mana kaza ai sayyidina Umar ya ce mana kaza sai ya ce waye sayyidina Abubakar waye sayyidina Umar ce muku manzo Allah ya ce yanzu yana rena sayyidina Abubakar ne a'a yana rena sayyidina Umar ne a'a maganar manzo Allah ya fi sayyidina Abubakar maganar manzo Allah ya fi wa Umar bin Khattab abin da yake so mutane su gane muhimmancin ruko da me kenan sunna an gane wannan aka ya inganta a cikin bukari da musulun abu zarri jundubi bin junada wata rana ya goni yaro yana wasa da ɗan tsakuwa a hannu yana haka sai ce kai ya gulam na nabiyu sallallahu alaihi wa sallam an haza manzo Allah ya hana jifa da tsakuwa saboda ba abin da yake yi sai dai ya fasa ido ko ya ji ya fasa kai sai yaron ya ɗauka. yaro ne karami a galan ya bulgul hulum ko sai ya ƙara jefa sai ce aqulu laka qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taf'al wallahi lan ukallimuka abada na ce ma manzon Allah ya ce kuma kai har abada ba zan ƙara maka magana ba yana nuna muhimmancin ne riko da ne sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to mu yau sunnoni nawa aka gaya mana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka yi muka taka shi muka yi akasi ta ina Allah kuma zai kyale mu ba zai jefe mu da bala'i ba ina fata an gani wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir Allah ce duk abin da ya same ku da musiba to abinda hannayenku ne ya jawo duk da yake Allah na yafe da yawa to idan kasa al'umma ta shiga cikin musiba da kunci da damuwa da kaskanci me dalilin da sa aka shiga kaskanci saboda an saba wa sunna tawa ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ina fata an gane saboda duk abin da ya faru ka duba sahabbai Allah ya ce radiyallahu anhum wa radwan amma da suka saba dokar manzon Allah Allah ya lajabtar da su ko bai lajabtar da su ba to ni da kai waye da Allah waje lajabtar da mu ba ina fata an gane to yanzu rayuwarka gabashi ɗaya ne ya kamata ka bi sunna tufafinka sunna maganarka sunna an gane kasuwancinka sunna a gidanka a ga sunna za ka ga mutum masha Allah zai ce ma shi ahlus sunna ne zai zo masallaci baya ma taba sallah a masallatan yan bid'a amma fa idan ka zo gidansa ba za ka ga sunnan ba idan ka zo wajen sana'arsa ba za ka ga sunnan ba kuma idan harkan kuɗi ya ɗaka da shi wayo sai ka ce wai kash inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina sunnar take ai sunnan ba a baki bane a aiki ake so a gansa a ƙasa ina fata gane a ƙasa shi sa wani mawaki yake cewa ga yan bid'a yake raddi la talmizuna ya khafafi shadduja bi tafarru'in wa tashaddudin wa tafarrufin la taqzifuna bi shururi fa innana sirna ala nahji khalil muhammadi ولكل ولكل قول نستدل بآية أو الحديث المستقيم المسند يتي يا خفافيش الدجع خفافيش جمع خفاش خفاش شيني جيماجي yace ya kafafi shadduja ya kuje magun duja shine duhun dare ina fata an gane kamun je magi a ina yake yawo a cikin dare ko to sufa ne na yan bid'a sai ce wato ya kuje magun duhun dare ka kuje jefe mu bi tasarru'in wa tashaddudin kada ku jefe mu cewa mu mun cika tsanani ka za ka ake jifan ahlus sunna ko ai kun cika tsanani komai ku ce bid'a komai ku ce sunna ba ayewa na ba ta an gane sai ce la taqzifuna bi shudud fa innana kada ku jefe mu cewa mu komai namu ya sha daban da mutane abu kaza ku ce bid'a abu kaza ku ce shine kadai sunna in an yi kaza ba daidai ba sai ce sirna ala nahji khalili muhammadi yace muna bin tafarkin badadin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa li kulli qawlin nastadillu bi ayatin duk maganar da zamu sai mun kawo aya aw al hadith al mustaqim al musnadi ko kuma hadisi wanda isnadinsa ingantacciya ce ina fata an gane kaga anan me yake nuna mana ishara cewa duk ahli sunna duk abin da zai yi yana bin alkitabu was sunna shine sakon ina fata an gane alkitabu was sunna in kuwa mutane suka bar qur'ani suka bar sunna to Allah zai jefa musu bala'i iri iri shi sa wani mawaki yake cewa ya muslimuna wa antum ikhwani حياكم الرحمن بالرضوان أجدادكم حملوا العقيدة في الوغى فتهوا بلاد الفرس والرومان حفظوا حدود الله في أيامهم وتباعدوا عن طاعة الشيطان فانظر لمن ترك العقيدة واعتبر في مجمع الأفيال والثيران هجروا المساجد والصلاة وطلقوا سنن الرسول ومنهج القرآن نادوا بتحرير الفتاة تبرجا فتبرجت للعاهر السكران أما التلاوة الجناء لديهم لعب البلوت وجلسة الدخان أكلوا الربا وتسابقوا في كسبه وتسارعوا لمخدر فتان فاتخلوا غضب الإله فدكهم بالجوع والتقتيل والفيضان فلنحذر من الوقوع وقوعنا إن العقوبة ظهرة العصيان لي وربي إن العقوبة ظهرة العصيان لمن فعل ذلك ولمن تسارع لمخدر فتان abin da ya faɗi akwai abin da ba ma ciki yau ju'i babu yunwa fili kisa faibani ambaliya duk babu akwai ko babu saboda an bar sunna وجعل الظل والصغار على alaman Khalifa Amri. Allah ya sa kaskanci da wulakanci ga duwanda da ya saba wa doka na. haka manzo Allah ce. in ka kibin dokan Allah da manzansa sai Allah ya kaskantar da kai yau musulmi a nan nigeria suna cikin kaskanci ko ba sa ciki suna ciki ko ba sa ciki shakka muke me yasa saboda sun kibin sunna ya fata an gani sun kibin sunna manzala sai Allah ya jefa musu kaskanci mu muka fi kowa yawa mu muke da kaza mu muke da kaza amma gashi nan sai aka kwace shi a hannunmu saboda mun kibin dokar Allah ga hadisin da zan rufe da shi hadisin da imamu abu dawud ya rawaito sa haka imamu ahmad a cikin musnadinsa aka imamu tirmidhi daga abdullahi dan umar dan khattab yake cewa aqbala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata ne wata rana manzo Allah ya kalli mu ya fuskanci mu فقال خمس إذا bihinna بهن وأعوذ an أن تدركوهن abu guda biyar idan aka jarance ku ku al'ummata ni kuma ina neman tsarin Allah ku sahabbaina kada Allah ya sa ku gani shi lam tazharu al-fahishatu fi qaumin qat in alfasha ya bayyana a cikin mutane hatta yu'linu biha suka fito da shi Karo-karo ana iskanci yanda aka ga dama illa fasha fihim at-ta'un annuba sai ta yawa a cikin al'umma wal awja'u allati lam takun qad madat fi aslafihim alladhina madaw min qablihim da ciwuwukan da mutanen da ba su san da irin shi ba muna ciki ko ba mu ciki eh kenan ko sai ce walam yanqusu al-mikyal al'umma idan suka tauye mudu da ma'auni da mai zuwa office baya zuwa ofis akan lokaci ko malami an bashi scheme of work ba zai karantar ba sai wa dalibai buri buri buri ko yazo ya rubuta musu jarabawa a jami'a ne ko a secondary school ko a primary ko ba haka bane shi ma ai tauye mudu ne ina fata an gane sai ce illa ukhidhu bisinin irin wa'annan mutanen in suka koma ɗabi'unsa haka Allah sai ya jefe su da fari wa shiddatil mu'na da tsananin rayuwa za su shiga cikin rayuwa mai wahala wa jawru sultana alaihim shugabannin su za su dinga musu mugunta muna ciki biyu kenan walam yamna'u zakata amwalihim na uku duk lokacin da mawadata suka daina ba da zakka yanda Allah ya ce illa muni'ul qasara min as-sama fashi sai Allah ya hana ruwa daga sama laula al-baha'im ba dan dabbobi ba lam yumtaru da ba za a da ruwa ba duk shekara sai an kalla ruwa haka ne ko ba gaba haka ne ko ba gaba kaga na uku kenan ko na hudu muhalli shahid dan mu wa lam yanqudu ahda Allah wa ahda rasulih lokacin da mutane suka warware alƙawalin Allah da manzansa suka daina bin Qur'ani suka daina bin sunna illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum shadid sai Allah ya sa kiyayya tsakanin su musulmai ne ba sa kaunan juna haka muke yanzu ko ba haka bane sai ce malam tahkum na biyar kenan malam tahkuma immatuhum bi kitabillah matakar shugabanninsu da za su yi aiki da Qur'ani da hadisi ba shine constitution ɗinsu wa yatakhayyaru mimma anzala Allah fi sififita wani abu sama da Allah da manzon sa constitution kenan ko sififita shi akan ƙur'ani da hadisi sai ya koma ana aiki da constitution sai ce Allah subhanahu wa ta'ala a wannan gaba da suka yi suka kiyin aiki da Qur'ani suka kiyin aiki da constitution sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai yake cewa illa sai Allah ya jefa kiyayya a tsakaninsu su ba sa jituwa ko suna jituwa mu ma ba ma jituwa ko muna jituwa to kaga wa'annan abubuwan shine dalili kenan sai in ce hadha balagun linnas wal yunzaru bi wal anna ma huwa ilahun wahid wal yadhakkara ulul albab inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun أو ألقى السمع وهو شهيد فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله لا يقول أقوال المتأمل في وعيد موضوع إذا يبقى الخير في الكلمة جزاك الله wannan ita ce horon gwamnati kuma abin da ya rage mana shi ne mu je mu zauna mu je mu yi nazari malam ba hausa na cewa idan kulli ya ji gangan jiki ya ji wannan shi ne abin da ya rage mana mun ji bayanai wanda ba ta bukatar ma shari'a kawai abin da ya rage mana da baki ɗayan mu gaba ɗaya babu wanda baya gaba ɗayan mu haka kuma duk abubuwan da malam ya kawo babu wanda ba zai ce waɗannan abubuwa ba ka faruwa ba to me mafita ina mafita me za mu yi fita daga cikin irin wannan kaidar da ramuwa shine mu koma a sunnar abin da muka rena don shi muka rena ko sunnan ne muka rena abin da muka rena shi ne ita ce magani so mu koma ma wannan abu da muka rena don mu samu magani na cututtukan da ke damu cututtuka na gangan jiki da kuma cututtuka wanda ba mu iya gani duk magani na tsina ko da sunna magani kenan wanda za mu sha waraka masu magani suna cewa akwai wani suke cewa eh, sha kamimi ko ko sha waye to maganin da za mu sha mu waraka mu mike mu samu lafiya wallahi ta fi suna in ba wannan kuka yi ba kuna yi matsala kuma tsawa za ta yi a zagi shi wa ne a zagi wane ne a yi bulemin wani tun da ake yin ta an samu canji har yanzu ma da ya bayani yanzu ya ce da daga cikin hadisin hadisin da ya kawo ga musulmai ga komai yanzu ga komai a hannun musulmai ina canji akwai canji ga komai a hannun wani na ta halarin su kwaye kwanaki sai shugaban kasa ba su dami wane ne shugaban mai su dami wane ne ina canji yake wallahi ba za mu samu canji ba ina canji take ina canji take sai mun je sunna nan ne za mu samu canji kadai ko mun so ko mun ki wannan kuma ba sai gani ta mana kanka fara daga kaina ta fara daga kanta. ya fara daga kanki ita ma ta fara daga nan ne za mu samu canji kare da mana sunna an je an sha wa'azi alhamdulillah waye waye a koma gida kuma rasa a'a sunna ya biyo ka mu'amalar da komai na ta samu sunna wani zai ga har ganin yana sunna yana koke tare da ku ahli sunna ya ce ai mu ne sunna mu ne da mu aka kafa kungiya da wasa amma ba zai shiga matsala za ka da nan da nan zai kauce za a nemi sunnan a rasa ina sunnan take babu sai su ai kun san cewa zai fara maka tawo sunnan ta fice wallahi jama'a nan ne daraja take mana ya bayani in kana so ka samu kima ko matashi ne in kana so ka samu kima a anguwa a gurin mutane wallahi kai yi kursu haka ne ko ba wani kai ko ba sai wani matashi a anguwa in yarke rike suna wallahi yana da kima da daraja in ma aka zo misali an zo kame an zo wani ta wanda za a ce ba wani sai dai me za ce sai dai sai izala ne amma ba ruwan shi ba ka bane me ya kawo mashi wannan kima da daraja sunna suna a wallahi ba ruwan shi ba ruwan amma dai kaza ne shi ne ka ifa ina da wannan ma a ce maka kai kaza ne amma dai ba ruwanka wallahi da abin da ba mu koma zuwa ga riko ba sai kaɗai ba ko an kusa ko ba sai kaɗai ba har da iyalanka eh, ba sai kaɗai ba har da iyalanka domin wallahi wannan matsala ce babba a gare mu da mutum in kan kana ganin shi ka zo sunna kana ganin shi fi ka da sunna ba dai gidan ba sunna babu sunna a gidan kwata-kwata aka ga alamun sunnan ma shi dai kadai ke sunna shi kadai ne ahli sunna a waje bai ne gai ka manta da ayan Allah ke wanda ya ce ku an kuka ko more tsara sai ka koma to a lokacin ne za mu haɗa hannu mu samu tsira in ba haka ba bala in rashin riko sunna in gaba ɗaya za su shafe ba da mana bayani ta shafi annabawa ko duk da cewa su ne aka aiko su ba da umarni amma da mutane suka ki walayi ta zo ba ta shafe su yanzu kowa na ta ko ba ta ba da shi ba an ci nafin malami ba ko ba yi ba malamai ba za mu ci ko mele ne ne proportion din mele ne abin da ya dawo mana haka din jama'a ne ne wallahi azim sai mun koma kuma ba maganar baki ba sai mun koma wani Allah ta alai ba ya ba mu dama ya kuma kore mana abin da za mu yi kunta wannan wa'azin ta ishe wannan wa'azin ba su abin da za mu yi ba da sai da Allah ya saka mu da sauri idan ta kana riko sunna kana sako-sako sai yin sa harabi da wani an yi jinjarin ɗinka an yi boosting ainihin moral ɗinka a sunna bai yi amfani da lagwajin ai boosting moral din ta da sunna yanzu idan da biyu uku take yi ƙara ga shi ka ji nan. ƙara sunna ara Allah ta'ala ya dace ba za ka iya gaba ɗaya ba ko za ka iya sunna duka amma me za ka iya yi gurgudun abin da aka kurce ka gurgudun wanda za ka iya ni a nawa fahimtar ni na kan ce ba mu bai kamata mu ce sunna na shafa ɗan wani a hukunka a manzo Allah mai ma shi ma me yace ma amatu ku bi ma minhu ai ko ka ce sak in aka ce sak gaba ɗaya kenan ko ba za ka iya ba amma a samu murtu a rayuwanka ana tsananta mu'amala da komai da ke a kan Allah ta ne ta Allah ta'ala kamar yadda ma da yazo Allah ta'ala ya mai da shi gida da duk da cewa gida ya zo zai ka ah, gida ya zo ko ba gida wani malam gida ya zo ba ma wannan ba ma ba ma wannan ba ma malam yana zaune ne a kaduna amma malam dan nan ne eh, dan ne ne kuma wani da ne kuma gaba ɗaya kenan to kaga shi sa ne na ce gida ya zo eh, gidaje ma daga waɗanda zamu

wa alaikum salam na'am kuma akan wancan karatu 你这个是卖的，一点。嗯。 bari tambayin da yake yi shine wai tunda an kace mafita mafita halin da ake ciki kuma wa'ansu suna cewa za na gadi ga nan lutiya ko eh saboda haka eh, in ji shukwa <laughs> ina fata an gane saboda haka wai <laughs> a fitar da shi da sauransu wannan maguzanci ne ina fata an gane in kuwa aka fita Allah ba zai bada nasara ba saboda an fita ne da shirka kuma Allah baya ba mushriki nasara sai dai in dukkansu mushrikai ne to wanda ya fi kowa shirka a cikinsu za su iya samun wato nasara nisbi a kan shirkarsu amma ba nasara wanda Allah ya yi tamkini shurutun tamkin Allah ya ce wa'ada alladhina amanu minkum wa amilu salihati sai ce la yastakhlifannahum في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم سيتمي وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا سيتمي يعبدونني لا يشركون بي شيئا kenan Allah ce ya yi alkawari ga waɗanda suka yi imani a cikin ku ko al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka yi nagartattun aiki la yastakhlifannahum fil ard Allah zai maye gurbin su a doran kasa kamar sakhlafan ladina min qablihim kamar yanda ya maye gurbin waɗanda suka shuɗe gabanin su mutanen kirki Allah ce wala kad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al arda yarithuha ibadi salihun ko bayin Allah nagartattu ko Allah ce to in muka zama mutanen kirki Allah zai maye gurbin mu zai zama duniyar mutanen kirki ne kamar yanda da mutanen kirki suka mallaki duniya ko amma kowa ya gyaru sai ce wala yubaddilannahum Allah zai canza musu sai da zo da lamul qasl ya zo da nuna tawkid as-saqila sai ce wallahi zan canza musu min ba'di khawfihim tsoran da suke ciki amna zai ba su aminci amma ga sharadin Allah sai ce ya abuduna ni suna bauta mun la shirku bi shay'a ba sa shirka to kuwa ina maganar shirka kuma zai samu nasara za a samu nasara kenan kaga ba za a samu nasara ba tunda ga sharadi Allah kuma la yukhlifu Allahu al-mi'ad ko Allah in ya alƙawari baya sabawa to in muna neman mafita to sai mu koma tauhidi mu rike Allah mu rike sunna sai kaga Allah ya kawo nasara haka sahabbai suka yi suka samu nasara suka samu wato suka samu budi saboda sun rike Allah sun rike tauhidi sun rike sunna Ana fata an gane a yakin kadisiya ne aka samu kuɗi da dukiyar da ba taɓa samu a tarihin musulunci irinsa ba dalilin wannan yakin sai umar ya cire albashi yana ba su habbai daga nan ne sai umar ya fito da tsarin albashi wanda duk duniya babu wannan tsarin duk mai karɓan albashi a duniya sai na umar na da ladansa ila kiyami sa'a saboda shi ya sunanta wannan ya fara ba su habbai me yasa sun yi sun yi ruko da sunna sa'ad ibn abi waqas shine kwamandan wannan yakin an zo za su tsallaka teku rusum ya saka kwashe kwale-kwale ba dama su tsallaka sa'ad ibn abi waqas sai ce wallahi sai mun yakin nan suka tsaya a bakin kogi teku suna ta sallah da daddare suna ta kuka suna gaya wa Allah suna azumi a ranar da suke kwana na uku sai sa'ad ibn abi waqas sai ce qulu hasbunallahu wa ni'mal wakeel dukkan suka fara hasbunallahu wa ni'mal wakil ega boku alatiyo kashi e, e, e, ega jiku alatiyo kashi duru e ja ko fari ko abin nan ne sai ai hasbunallahu wa ni'mal wakil suka ce ko to me ya faru sai ya ce suna fadin haka kawai sai gashi nan Allah ya sauwake musu teku sai suka fara tafiya akan teku yanda kake tafiya akan titin nan rusum da ya ga sahabbai akan ruwa tana zuwa sai ce al-yawm nuqatilul jin haula ilaysu min al-ins yau da aljanu za mu yaki wannan ba mutane bane da da maita suka yi suka samu nasara koko da me da tauhidi ina fata an gane tauhidi ne ko ba tauhidi ba an samu nasara ko ba samu ba su kuma fa yi amfani da giwaye su ne bulldozers a wannan lokacin manya-manya amma duk da haka aka fata-fata da su dalil aka samu gwalagwalai rusum shine shugaban a kadisiya wanda iran take a yau dalilin karya iran ɗin kenan kuma da a lokacin su ne super power kuma su a saka karya su sahabbai da mai imani daga nan sai na umar ya fitar da albashi ana ba sabai wanda suka yi halarci yakin badar ana ba su wajen dirhami dubu daya wajen yana equivalent to Nigerian money yanzu miliyan 30 da yan kai yake ba su duk wata karamin kuɗi ne sannan ba sunan suka bawa aka samu sunan ba ita bace ta ba su ina fata an gane saboda aka duk wani wani yayi masu tsafi su fitar da tsafin su ba abin da za ta kara muku sai bala'i da musiba eh saboda aka dole ne a koma a bar shirka a bar tsafi ko a bar maita a koma ga Allah shikenan sai kaga Allah ya kawo maka nasara Allah ya samu dace na'am baba wa alaikumus salam آمين آمين آمين آمين محمد أحمد بابا إيه. نعم نعم نعم eh na'am na'am na'am na'am na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jazakallahu khair baba Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya karba mana gabaki da eh yana daga cikin sunna ba wai la ala nafila yana fata an gane amma abinda malaman fiqh suka fassara shi da usulul fiqh shine ikhtilafu tanawu'i shine sabanta nau'i dan manzo baya tsayawa da nau'i da wani lokaci in yazo sallama bai ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kaga ɗaya kenan wani lokaci ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullah kaga na biyu kenan yace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum kaga na uku ko kuma yace assalamu alaikum kaga na hudu to duka manzo Allah na yi to ba abin da bane kace guda ɗaya kawai za ba kai ta yi wani lokaci liman yi wannan wani lokaci yi wannan wani lokaci yi wannan wannan kaga ana raya sunnan wanda ma bai sani ba kaga daga nan ya ne ya sani kenan kaga yau da gobe in ana raya shi kaga shi kenan kaga kaman sallama ne na yau da gobe ina fata an gane to idan muna sabanta shi zaka ga ƴaƴanmu ma za su san shi a aikace ko kuma za su san shi a ilmance tunda sun ji ana yi yau da gobe yaro zai ce ah limamin na yi kaza limami saboda haka duk inda ya je ya ji an yi wani abu ba zai mai dauke shi sabo ba to barin tambaya manzo Allah na raya yana hada sallah saboda sanyi mu mun taba yi ba saboda ruwa bane kadai eh haka ne me yasa ba mu yi shi wannan shi ma ba sunna bane manzo Allah ya hada sallah azhar da la'asar saboda ruwa ya zo sallah imamu malik haka ya tafi imamu shafi'i ma haka ya tafi ina fata an gane dukansu a imatul arba sun tafi akan cewa in liman ya zo masallaci ya ga hadari da azar yana da dama ya hada sallan azar da la'asar saboda hadisin da ya zo ana hada sallan magriba da isha'i shine yace manzo Allah ya hada azar da la'asar kuma hadisin bukhari ne da muslim ina fata an gane an amince wannan to kaga ba sunna bace to kaga ai muna raya na magariba da isha'i ba matsala ko amma saboda ba ma yin na azhar da la'asar mutane da yawa in kai ne zai zama zai zama fitina ko eh to kaga ai hadisi kuma guda ɗaya ne shine kafin ya ce an hada magariba da isha yace an hada azhar da la'asar sallan nabi sallallahu alaihi wasallam tamaniya wa sab'an me tamaniya takwas ne takwas azar da me da la'asar manzo Allah ya hada sai ya hada guda bakwai nawa ne bakwai garba da me da isha'i ai kaga kowa ya san wannan ko amma ne ba kowa bane yake aikata wancan ko saboda limaman mu ba sa rayawa ina fata an gane ba wai an ce shikenan ana ji ka ce to shikenan a'a ana nufin in lokacin da hakan ya taso ko tunda bukata ce ko in ya taso sai a yi an gane kuma haka duka a imar suka tafi akan cewa ya halatta ana yi kaga wannan suna ne shi mako? Allah ya ce wa in qila kuma irji'u farji'u huwa ne azka ku. ka zo gidan abokinka misali ka zo gidan malam Hassan assalamu alaikum malam Hassan ina fata an gane ko kuma assalamu alaikum malam Muhammad ina fata an gane sai ya amsa wa alaikumus sai ya ce waye ah, wannan maganan banza ne murya ta ce ma baka gane ba haka sunna ta ce ya tambaye ka waye kuma kai kaka ce ni ne a ce ni ne wane ka faɗi sunanka da aka fi saninka da shi sannan in ka gama sai ka ce in shigo tambaye kenan ko sunna kenan shi kuma in ya ga dama ya ce ya haƙuri ka koma Allah ce wa in kila kuma farji'u in an ce ka koma ka koma in aka ce ka koma ka fara jin haushinsa to kai ma kanka akwai matsala a tattare da kai saboda baka san halin da yake ciki a gidansa ba an gane sirri sunna kenan mazala ce in ka zo gidan mutum kai sallama so uku assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum kaji ba amsa ba koma wani kuma sai fara shi ne fa sai an amsa wani ina sallama ba zai amsa ba ka dai so uku ko ba amsa ba to ka hakura ka koma haka manzo Allah ya ce sai da Umar bai san da wannan hukuncin ba hadisin kuma na nan a cikin Bukhari da Muslim gashi nan sahabbai har yara kanana sun sani amma sai da Umar bai san hukuncin ba a zamanin sa Abu Musa ya shigo yayi sallama assalamu alaikum umar ya ji amma sai an ba kaɗan a ƙasa yadda abu musa zai ci gaba da sallama shi fikin umar kenan cewa idan ya ci gaba da sallama assalamu alaikum assalamu alaikum shi kuma yana ta alaikum assalam kaga ana ta rubuta mai lada shi ma wannan ana rubuta masa ne kenan lada shi da fikin sayyidina umar sai abu musa da ya sallama sau uku tunda ba amsa ba sai ya juya can sai sai na umar ya ji shuru sai ya fito ya ce ah ba na ji muryan abu musa ba kaga kenan ya san waye ko amma bai ce shigo ba ko ka gane matsalar sai ya ce wallahi ba abin da ya hana ni ba wai ban amsa sallamansa ne. ina amsawa amma kasa kasa ina so ya ci gaba da sallama in ci gaba da amsawa kasa kasa ana rubuta mai lada ni ma ana rubuta min lada aka shi fi sai da Umar kenan sai ce dalla ku je ku kira shi sai aka ruga aka ce na Umar ya fito ka zo yana zuwa yace ya amiral mu'minin sai ta kai me yasa ka daina sallaman sai ta ai abin da sa na ya ce na ji sallamanka amma ina ta amsawa kasa kasa ina so ka yawaita yin sallaman don ka ci gaba da samun lada ni ma ina samun lada shi sa nake amsawa da karfi da zaka ji sai ce ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka zo gidan mutum kai sallama sau uku bai amsa ba ka juya sai sai na umar ce wa manzan Allah ƙarya ka kawo min dalili da ya sa ka ji wannan magana a bakin mazala ko in sa ama bulala ka yau mazala ƙarya sai abu musa yi dariya ya ta ah, hukuncin da yara kanana a gidanmu duk sun san wannan daga bakin mazala ya ce ni ne ka kawo min dalili ko in sa a zane ka sai ce to kowa da ke nan ka tambaye shi ya san hukuncin nan sai sai na umar ya juya ya ce jama'a suka ce eh haka ne kamar yadda abu musa ya ce suka ce eh haka ne yaran mu kanana masu sani ya canza wa sayyidina Umar daraja ya kore mai matsayinsa na amirul mu'minin ya kore mai ilimin da yake da shi ka sani cewa sunnan manzon Allah ce to in baka sani ba sai tambaya kada ka ce ƙarya ne ba haka bane sai da Umar kaga da ya tambaya aka gaya mai kuma ya amince an fahimci matsalar to sunna na da yawa a dabbaka shi a aikace ina fata an gane to shine mu fito da shi daga daga sahihul bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da ibnu maja da nisa'i da da muwadda malik da sauran littattafai musulun na imam ahmad mu kawo shi a aikace a ganka a ga hadisan manzo Allah na tafiya a kasa ku daga nan ne mutane za su gane sunna ina fata an gane haka ake raya sunna eh a aikace ake raya shi sai kaga duk wannan kurar tana korewa amma duk abin da za ku yi kafin ku yi shi ku karanta da al'umma an gane saboda kada ku tada wa mutane hankali ina fata an gane ka ku jawo abin da zai sa a zage ku kada ku jawo abin da zai sa mutane masu neman gaskiya su kyamace ku ku karantar ku nuna musu sannan sai ku aikata ka gane daga nan zai kore shubha an gane haka ake raye sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya raya mu Allah ya raya mu a cikin aljanna kuma ya raya mu tare da abban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am na'am eh nace Abu Dawud ya rawaito sa Imam Ahmad ya rawaito sa a cikin musnadin sa haka Imam Tirmidhi ma ya rawaito sa haka Imam Ibn Majah da isnadi ingantacce na'am alaikum salam amin eh eh hadisi na'am a'a shamil ne ai hadisi da sunna duka abu ɗaya ne ina fata an gane sunna a ammu ina fata an gane hadisi ya shiga ina fata an gane duka ma'ana ɗaya ne ba bambanci a gane yawa da hadisi da sunna duka abu ɗaya ne ba shine manzala ce alaikum bi sunnati ba wa sunnatul khulafa rashidin hadisi ne da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abu ne an gane yawa sai dai ɗaya a amur wa ɗaya a khas na'am eh bismillah baba wa alaikum assalam na'am a masallacin da kai karatu na'am shi ma malam wancan juma'a mana magana akan kulawa da masallaci na'am wanda ke shi ma Najeriya cikin raya sunna haka ne to ina so in kawo yawon hankalin mu ga wani abu ke faruwa na'am muna gani eh ko ya kamata ce duk wannan masallaci daga wannan hankali bai fada na'am ga masallaci ne idan ka fito wannan masallaci da aka gina eh. na'am akwai fitina a wurin nan yanzu balle ta shi ba abin da ake yi a ya kamata al'ummar musulmi a dubi wannan masallaci a nemo wane ne ya nan yi kokari a rufe shi a samu ana sallah a cikin maimakon a na'am eh Allah ya saka da alkhairi eh. to ai yanzu ba ya tsaya ga wanda ya gina bane yanzu ya hauka ya hau kowa da kenan sai a yi ijtima'i shine ne sai ku sa wa kanku tsari yanzu ba sai ka jira sai alhaji wani ya zo yayi ba a talakar ka yanda kake in albashi kake karba sai ni tsari ka to duk wata zan dinga bada dubu ɗaya a cikin albashina gwargwadon ƙarfinka wanda yake da karfin din rana zai bada naira ɗari ɗari a wata zai bada nawa kenan dubu uku kenan ko wanda kuma zai iya misali a duk wata a cikin albashinsa zai fita da dubu biyar sai a hada wannan kuɗin a yi abin da a raya wannan masallacin a ci gaba da raya shi bai ma'ana abubuwan da zai sa ba za a zo a yi kashi ba a gama eh, wato sa tiles din masallaci da tabarma ko da duman masallaci a sa mai fitilu da sauransu kaga daga nan wani bawan Allah idan ya ga abin da kuke yi kuma Allah ya gani da gaske kuke yi Allah zai kawo from nowhere wani mutumi zai zo ya ci gaba da wannan aikin ina fatan an gane to saboda haka a hakan yanzu ya kamata a yi an fahimci matsala a sai an je da nisa an ce sai wane ya zo da sauransu ba a gwargwadon yadda kuke haka za a iya yanzu a wato haɓaka wannan suna a hankali gwargwadon manufarku da niyyarku da kyakkyawan niyyarku ikhlasunku Allah zai kawo wanda zai zo ya raya wajen fiye da yadda kuke tsammani an gane saboda haka sai mu tsabbaka shi Allah ya samu dace Allah ya shirye da mu na gani shikenan ko wa alaikum salam na'am eh wai wasu suna mamaki wai a yi fa maka ya akwai lada eh mamaki wai mun ne da maka <laughs> eh wannan dalilin da yasa ake ga murya a makka da madina a duk saudiya in ka zagaya in ba wa'annan masallatan guda biyu babu masallacin da zaka ga akwai ladanin da ke daga murya saboda doka ce ta hukuma hukuma ce gwamnati na saudiya ta ce a dinga ga murya to kuma malamai suka ba da fatawa cewa in aka saba musu zai zama an koya wa mutane su yi wa shugabanni ne bore kuma bore haramun ne saboda haka kada a zo tun kuɗe wani barna da barnan da ya fi shi saboda haka a yi haƙuri a barsa a haka tun da sauran masallatai duk ba a yi ina fata an gane sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba hadisin da ake kafa hujja da shi hadisin bukhari ne da muslim na rashin lafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waye ladanin manzo Allah bilal to ba bilal ya daga murya ba sai na abakar ne ya daga murya saboda a lokacin akwai lokacin da manzo Allah ya rashin lafiya ba a jin muryarsa sai ya zama cewa sai na bakar na daga murya ba ladan ke ne ya daga murya ba hikimar daga murya shine waɗanda suke bin liman su ji muryar liman tunda muryarsa baya daguwa da za a ji to yanzu akwai mukabbiratu sau akwai microphone ilimin ya ce kowa zai ji ko ba zai ji ba to kenan ba bukatar daga mai ba daga murya an fahimci matsalar dalilin da yasa ake daga murya saboda muryar liman baya isa ga masu sallah amma idan liman yana daga murya yana sallah ba akwai makrifon ba wanda ma ke can anguwan zai ji to kuma ina maganar ladan a ciki ina fata an gane saboda haka ba shi bane sunna sunnan kenan da rashin aga murya shine abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane Allah shiryar da mu Allah ya ba mu ikon aiki da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe mu akan sunna kuma ya raya mu akan sunna sa'annan kuma ya hada mu da sayyidu mursalina sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa